har sai da dare ya tsala tukunna suka miƙe a tare jiki duk babu kwari hannunsu rike da na juna suka nufi gadajen su farbin ɗaya bayan ɗaya angel take bin su da kallo tsananin tausayinsu ne ya kamata ganin irin illar da ta yi musu babban abin da take ji fargaba kada su farka da safe su tuhume ta akan abin da ba laifinta ba ne tuna wannan ya sa hawaye suka wanke mata fuskarta deja sai tausarta take yi da ta samu ta shawo kanta bayan ta gama kallon su ta bi su da addu'a tana tattofa musu a saman bargunan su sallama suka yi wa juna ita da Dija akan idan ta Dija ta nufi gadanta ta kwanta wucewa ta yi zuwa gadon Jamima a hankali ta haye tare da kwantawa a gefenta ta sa hannu ta janyo ta jikinta ta rungume ta sosai saboda tsananin tausayinta da take ji baiwar Allah bata ji ba ba ta gani ba ta cire mata hakori ɗaya, dole ta ji babu daɗi. ga Aziza da ta gurjewa yatsun hannayenta kowa dai da irin taban da ta bar mishi ta ji tsanar tsohuwa zafirin fiye da tunanin mai tunani saboda ita ce silar komai ta kwana da tunanin abubuwa da suka faru a wannan ranar ba komai ya fi tsaya mata a rai ba face yadda aka goge wani jini na jikinsu da wanda ya zuba a ɗakinsu aka kuma mai da su saman gadajensu wannan abin ya yi matukar ɗaure mata kai tun lokacin da dije ta sanar da ita shin wane ne ya yi musu hakan Dija ta sanar da ita cewa ta ji wata kunta takalmin mutum a cikin ɗakin su. Tsoro da firgici ne suka hana ta bude ido ta ga wane ne har sai da baccin yayi awon gaba da ita. Ni ma kuma yi awon gaba. A ci gaba da karanto labarin sai ku bi mu tafi gaba ɗaya. A washegarin ranar babu wanda ya farka daga cikinsu. Tun jiya suke ta sharar baccinsu. Jamima ce ta fara mutsu-mutsun bude idanuwanta gaba ɗaya a takure take a jikin Angel. ta matse ta kamar za ta mayar da ita cikin jikinta hada zufa a jikinta shashekar kuka ta soma yi tana ta faman kokarin janye jikinta daga na wanda ya rungume ta ko ta samu ta miƙe sautin kukanta ne ya farkar da Angel a hankali ta bude idanuwanta waɗanda suka kumbura muryar Jamima ce ta janyo hankalinta ni a sake ni wai wane ne ya matse ni da sauri Angel ta zame hannayenta daga jikin Jamima ta yi zumbur ta miƙe zaune Dagowa Jamima ta yi fuskar ta jawar da ita. ‘Yan kumatunta sun yi suntum da su, suna haɗa ido da Angel ta zazzaro idanuwanta waje. Jikinta ya hau kirma a gigice ta duro daga saman gadon tare da ɗaura hannayenta sama. Ta fashe da wani irin matsanancin kuka na tashin hankali. Lamarin ya yi matukar girgiza Angel. Ta san bai wuce abin da ya faru jiya ba ne ya sa ta tsorata da ita. Jikinta ba ƙaramin sanyi ya yi ba, sakowa ta daga saman gadonta tana tunkarar Jamima tare da mika mata hannu muryar ta na ɗarawa ta ce jamima ni ce fa angel ɗinki me yasa kike guduna girgiza kai ta rinka yi bakin ta kunshe da kuka ta shiga faɗin ni ba angel ɗita ba ce saboda ba kya son mu jiya kamar zaki kashe ni kika cire min na. ta yi maganar tare da zura yatsunta ɗaya cikin bakinta don ta ji idan da gaske ba hakorin rushewa ta kuma yi na wani sabon kukan jin giban da ke a bakinta tuna hawaye sun wanke fuskar angel tsananin tausayinta ne ya kamata ba na son ki angel i hate you i don't want to see you because you are not woman cikin shekar kuka jamima ta furta magana yayin da take kokarin ja da baya ganin angel na karo ta a jikin bango jamima ta manne tana girgiza mata kai alamar kar ta kuskura ta zo wurinta zuciyar angel ba karamar karaya ta yi ba ta rasa ina za ta tsoma ranta ne ta ji daɗi a gaban Jamima ta tsugunna a saman gwiwowinta ba tare da ta iya furta komai ba duk wannan abin da ke faruwa akan kunnuwan masu bacci waɗanda tuni sun jima da farkawa ta lokacin da Jamima ta rushe da kuka sautin ya dauki dodon kunnuwansu tashin su kenan hankalinsu gaba ɗaya akan Jamima da Angel Aziza ce ta so soma shekar kuka tana zaune a saman gadonta idanuwanta akan yatsun hannunta da suka jigata duk sun faffashe sai dai babu digon jini ko raɗaɗi muryar ta adishashi take magana na gaza yarda da abin da idanuna suka nuna min ba zan zarge ki ba Angel amma me yasa kika take min yatsun hannuna me yasa kika buge mu laifin me muka aikata mata Sosai ta fashe da matsanancin kuka haka ba karaman rikita Angel yayi ba tana fama da Jamima ga su Aziza sun dauka su ma idanuwan kowannen a cike yake tabu da kwalla zuciyoyinsu ba karamin ba karamin karaya suka yi ba Mayar hannu tamkar za ta fashe da kuka ta ce duk irin hakurin da nake baki Angel baki saurare ni ba har cewa na yi ki hada da bugun da zaki yi ma Jimaima ke min amma shi shine kika ki saurare na kika hada mu duka ni da ita kika buga kika buga mu a kasa har sai da ta ya cire ko ita baki tausaya mawa ba ita da take karama gaba daya suna neman zautar da ita sam ta kasa juyawa ta kalle su saboda nauyin hada ido da su take ji still bata motsa ba tana a tsugunne gaban Jamima da ke tashar shekar kuka abin ya taba su sun kasa fahimtar cewa ba inganta bane dama zai yi wuya su fahimci hakan kawai su yi imani da abin da idanuwansu suka nuna musu ne da yanzu na mutu babu ni da mutu babu ni babu ƙara cin abinci mu fa biyu Angel ta hada da ni da Hibba ta buga mu ga kasa hakan bai ishe ta ba sai da ta haɗiye kafar Rubina ta kife a kasa tukunnan hankalinta ya kwanta farbin ba ta karasa maganar ba saboda kukan da ya ciyo ta angel ta ga haza zuciyarta sai ta farfasa take yi ta rintsa idanuwanta sosai tana sauraron kowannensu har yanzu na ba daidai yake ba ni ban ma san ya aka yi na dawo saman gado ba angel ta so na samun rayuwa a cewar sara tana magana tana dafa kogunta da hannu ɗaya eva da ke ta matsa kwalla ido jawar ta ce haka mu ma ta haɗa kanmu ni da yasmin ta buga mu a jikin bango daga nan ma ni ban ƙara sanin me ya faru ba sai da ta kammala sauraron su gwiwanta duk sun sace har wani jiri take gani a cikin idanuwanta sunan Allah take ta ambato a cikin bakinta a daddafe ta samu ta miƙe tsaye tare da juyawa tana fuskantar su a yayin da hawa yake ci gaba da yin sintiri a saman fuskarta sai faman jinjina kanta take ta yi tana kallon su da rinannun idanuwanta babu wanda ya motsa daga saman gadon shi duk suna a tsaune suna kallonta. kamar yadda idanuwanta take fitar da hawaye haka su ma nasu ke tsiyayar da hawaye magana take so ta yi amma ta kasa wani irin radadi take ji a can cikin zuciyarta ga makoshinta da ke a bushe sai ƙaiƙayi yake mata kun yarda cewa Angel za ta iya cutar da ku Muryar Dice ce ta janyo su zuwa ga dubanta ta yi masa tambayar ne a yayin da take saukowa daga saman gadanta tafiya take yi kamar babu wadataccen jini a jikinta a tsakiyar ɗakin nasu ta tsaya tana bin fuskokinsu da kallo ta ɗaura da cewa tambayar ku nake yi ba ku bani amsa ba jiya da abin ya faru me ya zo muku a cikin ranku aziza ce ta fara yin magana cikinsu ni dai na san angel ba za ta taɓa iya cutar da wani a cikinmu ba amma na rasa gane me yasa ta yi mana hakan ta yi tambayar tana kallon dija kamar yadda aziza ta ce su ma sauran duk haka suka ce sun san ba za ta iya cutar da su ba Angel da wani ta gani zai cutar da su ba za ta kyale shi ba balle kuma a ce ita da kanta ne ta yi musu hakan abin da ya sanya musu kokonto ya rudar da su shine ta ya aka yi ta yi musu jahilan bugun nan da kanta kuma da hannayenta juyawa dije ta yi ta fuskanci Angel da ke a tsaye kamar an dasa mata aya jikinta sai kyarma yake yi ba laifinta ba ne kuma ba yin kanta ba ne ba kowa ba ne ya jawo hakan face muguwar matar nan tsohuwa zafirin ita ce silar komai idan har ba za ku manta ba akan idan ku ta ɗaura mata sanda a saman ƙirjinta. ni dama tun lokacin da raina ya ɓaci cewar tun lokacin raina ya bani cewar wani mugun abin ne za ta yi mata dama ta ce ba mu taɓa yin faɗa a tsakaninmu ba kuma wai a dokar prison ba a amincewa kowane prisoners ya ji daɗin rayuwarsa ba Allah ya isa tsakaninmu da tsofuwa Zafrin wallahi ban taɓa da na san tafiyar tsohuwa ta mira ba irin na jiya mun yi babban rashi gwara ita da daɗi babu daɗi wani lokacin tana yi mana mutunci in ta so babu wanda jikinsa bai yi sanyi ba yanzu sun fahimci cewa ba yin kanta ba ne dama ba su yarda cewa za ta iya yi musu hakan ba angel ɗin da take matukar ƙaunar su in dai a kansu ne haranta za ta iya badawa don ta fanshe su ni shaida ce akan hakan a tare suka haɗa baki wurin bata hakuri ta ce musu ba su ne ya kamata su ba ta hakuri ba duk da bayan kanta ba ne ita ya dace a ce ta ba su hakuri tunda da ita aka yi amfani wurin cutar da su don haka tana mai neman yafiya a gare su su yi hakuri su yafe mata kuma insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba ita kanta ta yi mamakin yadda aka yi sihirin tsohuwa zafin ya kama jikinta duk da shi sihiri gaskiya ne kuma babu wanda ya fi karfin ya shiga jikinsa sai wanda Allah ya tsare shi yasa ake so bawa ya kasance mai neman tsari a wurin ubangiji ba dole sai abu ya riske ka ba ka ce za ka fara roƙon Allah a'a a koda yaushe ka kasance cikin neman tsari daga gare shi addu'ar nan ita ce ta kobin mumini after that azkar na safe da na marece mutum ya dage da yin shi ba fashi da wuya kaga wanda ke yin azkar musamman ma amin da wuya kaga wanda yake yin azkar mummunan abu ya faru da shi ba tare da Allah ya tsare shi ba Allah dai ya samu dace amin summa amin bayan Angel ta nemi yafiyar su hankalin kowannen su ya kwanta banda mutum daya Jami'a ita fa har ga Allah tsoron Angel take ji abin ka ga yaro ta kame jikin bango sai kuka take yi musu tana faɗin ita fa ba ta son ganin Angel saboda ba mutum bace ba za ta zauna a daki ɗaya da ita ba sai dai su rufe ta a cikin toilet idan an kawo abinci su rinka kai mata a can tana ci idan har ba su yi hakan ba ita za ta koma da yin rayuwa a cikin toilet ɗin ne abu kamar wasa ta sanya musu rigima babu wanda bai lallashe ta ba a cikin su akan ta yi hakuri amma ta kiya yar ta halikar nan har bayani suka yi mata yadda za ta fahimci cewa ba laifin angel ba ne amma ta ce musu ta san me take yi su daina ganin ta yar karama har dake kar take kallon su har ita za su yi mawayo, so suke su ta zauna tare da angel ɗaki ɗaya don ta samu damar karasa saɓalle mata sauran hakoranta da suka rage a bakinta? Maganganun Jamima, maganganun Jamima sun yi matukar basu dariya. Ita abin da ya fi ɓata mata rai, hakoranta ɗaya da Angel ta cire mata. Angel har ce mata ta yi, ta kwantar da hankalinta. Ita yarinya ce bata gama famfara ba, wani hakorin zai fito mata, amma ta ki yarda da zancenta. Ko kusa da ita ta ki bari Angel ta je, tsabar yadda take zabga ma Angel harara, kamar idan ta zai faɗo kasa. har tambayar Angel suke yi ya aka yi jiya suka dawo saman gadajensu sannan ya aka yi ba su ga jininsu da ya yi blending ba a jikin bango da kasan ɗakin sannan kuma ya aka yi ba su tashi da raɗaɗin ciwonsu ba DJ ce ta ba su amsa da cewa Allah ne ya kawo mana ɗauki na rasa ya zan yi a lokacin sai na roke shi akan ya bani mafita kuma cikin ikon Allah sai gashi kowannen mu ya tashi babu ciwo a jikinmu mamaki ne ya kama su jin abin da ta ce Jamima uwar masu hankali hada cewa me yasa ita bata dawo mata da hakorinta ɗaya ba. Angel ta ce idan kika kwantar da hankalinki ke ma zan yi miki addu'a akan Allah ya sa hakorinki da ya fita ya dawo. Wani kallon rainin wayo ta yi mata. Angel har da gatsina mata hanci. Kirikiri ita fa ta tsangwami Angel ganin aljana take yi mata. Yunwa ce ta fara addabar su. Dama dole su ji yunwa wannan jibgar da Angel ta yi musu ajiya. Kamar an kashe abincin da suka ci. kamar an kwashe abincin da suka ci dama jiya ba su karasa cinye abincin su ba sakamakon sumewar da Angel ta yi hakan yasa suka ki karasa cin abincin tunawa da abincin da su majanun suka ajiye musu ajiya ne yasa barbin ta sako daga saman gadonta ta nufi karkashin gadon batul ta janyo kwandon hibba ta ce anya bai lalace ba kada fa mu ci abinci kada fa mu ci abin da cikin mu zai ɓaci farbin ta bata amsa da cewa ai wallahi ko ya lalace sai na ci shi idan ma cikin ya ɓaci iyakaci in ta yin zariyar shiga toilet ne dama na saba a saman dining carpet ɗinsu ta ajiye musu kwandon ta ce musu mai jin yunwa ya sako su ci jiki duk ba kwari su ya sako daga saman gadon shi duk da babu raɗaɗin ciwo a jikinsu sun rasa kuzarin jikinsu idan ka kalli fuskokin su gaba baki ɗaya babu wanda bai faɗa ba sai da suka fara zuwa toilet suka wanko han su, da fuskokinsu tukunna suka dawo ɗakin kowa ya samu wuri saman dining carpet ɗinsu suka zazzauna jamima sarkin rigima bayan da basu yi da ita ba akan ta zo ta zauna su ci abinci ta ce musu taya za ta iya cin abinci bayan babu hakori ɗaya a bakinta ganin za ta ɓata musu lokaci ya sa Dija ɗaukar ta ta nufi tolar da ita ta wanke mata bakinta da fuskarta ta fito da ita rungume a jikinta sai da Angel ta fara dudduba abincin don ta ga idan akwai wanda ya lalace lafiyar shi kalau ya dai sanyi kayan marmari ne sai flat bread da snacks hada ragowar meat pipe bismillah suka yi suna cin abincin hawaye na bin fuskokinsu tunawa da yan uwansu kafet ɗin ya yi musu faɗi saboda waɗanda babu a cikinsu Allah sarki rayuwa kenan da ta ko ta ina gefe da gefen kafet din zaka gansu zazzaune sun kewaye shi ba su taba tunanin za a kwashe su har za a kwashe su Haris ba sun yi matukar yin kewar su sun damu da su sosai farbin ba kowa take tunawa ba face mace nan duk in ta tuna yadda ya zo saman gadonta ya haye tare da ɗaura kansa saman kafaɗarta sai ta ji hawaye sun cika idananta haka da zai tafi ya rinka waiwayonta duk da irin bugun da take yi mishi kamar ta samu jaki yaron ba karamin ƙaunar ta yake yi ba ta yi da sanin muguntar da take yi mishi da ta san haka za ta faru da ko dungurin kanshi ba za ta yi ba Allah sarki majanun idan muka koma bangaren Deja tunaninta akan Haris ne zuciyarta kamar za ta fashe saboda kewar shi da take yi Allah sarki Haris masoyi a duk lokacin da ta shiga wani hali yafi kowa damuwa da ita ba shi da magana sai ta Dija yana matakar kyautata mata tare da saurin da sauran ƴan uwan shi hakika sun yi babban rashi na ɗaya daga cikin jagoransu wanda suka fi damuwa da su wato Haris a zuciyar Angel waɗanda suka fi tsaya mata a rai duba da irin halin da aka tafi da su mutum na farko batulce ba za ta taɓa mantawa da irin yanayin da aka tafi da ita ba Allah sarki Batul ita ma tana ɗaya daga cikin jagoransu masu karfafa musu gwiwa masu nuna damuwa akan yan uwansu bayan ita sai mutum na gaba maji daɗin gado wato da nishi dole ne kowa ya ji jiki na rashin shi saboda shi a raunace aka tafi da shi babu ido ɗaya sa a wani fuskar shi a wanke da jinin shi Allah kaɗai ya san a wani hali yake ciki a yanzu an yi musu babban giɓi ɗaya bayan ɗaya haka suka zauna suna tariyo irin muhimmancin da suke da shi a wurinsu bayan da ne mutum na gaba Javid ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kaunaci Angel farkon kasancewarta a gidan kurkukun kurkukun kaddara kyawawan halayyarsa abin so ne kowa nashi ne yana matukar ƙaunar yan uwan shi bayan Javid mutum na gaba ba kowa bane face Naufal tazarar halayyar shi da na Haris kaɗan ne yana da zafin zuciya idan aka taɓa yan uwan shi yana ɗaya daga cikin masu tada jijiyoyin wuya shi ma ba daga baya ba in dai akan yan uwan shi ne a shirye yake da ya zara takobi don a yi yaki bayan naufal sai mu bin, yana ɗaya daga cikin masu faranta masa rai ya iya jan yan uwan shi a jiki mutum na karshe a cikin jerin waɗannan ba kowa ba ne face gabriel duk da shi daga baya ya tsinci kansa a gidan kurkukun amma tabbas da a ce ya yi rayuwa da su ba karamar gudunmawa zai bada ba saboda yana da zuciya ga tausayi kowace mace yana ganin ta kamar ‘yar uwar shi ne sannan yana da burin su kubuta daga cikin kurkukun kaddara tabbas sun yi babban rashi na zaratan samarin da ke a cikin su hatta ɗakinsu ya yi musu girma saboda rashin su duk yanda suka so su hana kansu damuwa sai da abin ya ci tara sun sha kuka tamkar ba gobe dije da angel sai aikin lallashin su suke yi a ƙarshe su ma suka koma suna taya su kukan sautin kukansu ya karaɗa cikin ɗakin dama ba ƙoshin lafiya ce da su ba sai da suka yi mai isar su tukunna suka hakura kowa ya lallashe zuciyarsa a saman filo din a cikin a saman filo din ɗakin kowannen su ya kwanta kamar matattu tsabar bakin ciki ne kawai da radadin da suke ji a cikin zuciyoyinsu yanar ranar babu wanda ya yi wanka a cikinsu jikinsu sai tsami yake yi ko da katti suka kawo masa abinci babu wanda ya motsa a cikinsu dama ba yunwa suke ji ba sun dan samu sun ci ragowar najiya babu yunwa a tare da su jamima ce ta yi kokarin ɗauko kwandon su tunawa da yadda suka yi jiya ita da majanun ita fa har da 'yar kwallarta saboda an tafi mata da abokin wasanta duka abincin da ta duka abincin ta rinka kwasa da hannu biyu tana turawa a cikin kwandon sai da ta kammala ta kasa ɗaukar kwandon saboda yayi mata nauyi hakan ya sa ta bashi a saman dining carpet din Katina ganin ta kammala sitar abincin su suka kwashi tire din tare da barin ɗakin zama jamima ta yi ta rinka ɗaukar abincin tana ci tana kallon sahan hanna da ke kwance a kasa hawaye na bin fuskokinsu sai da ta cika cikinta ta yi hani'an tukunna ta miƙe tare da komawa cikinsu ita ma ta kwanta kamar yadda suka yi bata ci gaba da matsar kwalla ta ci gaba da matsar kwalla tana ambaton suna sunan majanun a cikin waɗannan kwanakin babu wanda bai ji jiki ba a cikinsu kamar za su yi hauka idan katti suka zo kawo musu abinci haka za su rinka zazzaga musu masifa akan su dawo musu da yan uwansu sun gaji da jira a karshe da suka fahimci cewa katti ba sauraron su suke yi ba dan dole suka hakura yanzu ta kai ga da zarar sun ji motsin bude kofa da gudu suke zuwa bakin benin don su ga idan yan uwansu ne aka dawo musu da su ashe kunnuwansu ne suke jiyo musu hakan saboda tsabar yadda suka sanya damuwa a ransu bayan Allah duk sun rame sun fige sun fita hayyacinsu kamar ana ɗibar naman jikinsu kasusuwan wuyansu duk shatunsu ya fito saman fatarsu idanuwansu sun fada ganin za su zauce saboda rashin yan uwansu ne yasa Angel ta tattara su tana yi musu nasiha akan su yi hakuri su bar ma Allah komai shi zai kawo musu mafita ta dage sosai wurin ci gaba da koya musu addu'o'i da za su ranka yi don su samu maslaha a cikin zukatansu har tsakar dare take ta da su daga bacci su zauna suna addu'a suna kai kukansu wurin Allah kullum suna zama cikin jimami kafin Allah ya kawo musu saukin damuwar da take damun su sun hakura suna zama har ma su dan taba fira a tsakaninsu su yi murmushi su yi dariya Allah sarki wannan kenan bayan sati daya tun bayan da aka tafi da Saharis babu wanda yayi wanka a cikinsu sun zama kazaman karfi da yaji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 hannunsu rike da na juna suka nufi gadajen su farbin ɗaya bayan ɗaya angel take bin su da kallo tsananin tausayinsu ne ya kamata ganin irin illar da ta yi musu babban abin da take ji mafargaba kada su farka da safe